yan uwa masu girma ina yi mana sallama irin ta addini musulunci ina faɗin assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu ina ƙara gode wa Allah baraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na juma'a da ke garin tudun jikun a ƙaramar hukumar mulki ta zaria jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta lahadi 29 ga watan jimada al'akhira bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da shekara 1436 wanda ya dace da 19 ga watan hudu shekara ta 2015 a kalandar bature ina bayyanar da jin daɗi na da farin ciki game da yadda 'yan uwa a nan garin tudun jikun suke ƙoƙarin haɗa kansu manya da yara matasa 'yan uwana da dattawa domin tafiyar tare da gudanar da ayyuka na alkhairi na da'awa don ɗaukaka addinin Allah kuma suna yin hakan ta hanyar miƙa goron gayyata ga sauran 'yan uwa da ke kewaye da tunan jikun ɗin don su halarta sannan wani lokaci ma don su zo su gabatar da wani abu da ake saran insha Allah za a amfana ina bayyana godiya kwarai da gaske ga 'yan uwa bisa wannan girmamawa da aka yi mani musamman shi shugaban wannan zama na wacin gadi watakila kuma har zuwa ƙarshen wannan taro wato mataimakin shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna na karamar hukumar mulki ta zaria da kuma dan uwa malam bashir wanda yana daga cikin jagororin wannan masallaci kuma na ga liman ma na kamsu salawati ga sauran malamai da 'yan uwana ɗaliban ilimi duka ina roƙon allah ta baraka wata'ala ya yi mana gamdakatar wajen dacewa da abin da yake so kuma yadda da shi Allah Ta baraka wa ta'ala ya sa abin da za a faɗi a ƙarshe ya zama mai amfani bayan haka mawdu'in da aka nemi in magana kai ko in gabatar da a makala a kai mawdu'i ne wanda yake mai faɗi kasancewar mawdu'i ne da ke da alaƙa da zakka kuma mun sani a matsayinka na ɗaya daga cikin rukunan musulunci zakka ta samu habbi mai yawa ta rabauta da rubuce-rubuce daga malamai na da da na yanzu kuma za ta ci gaba da samun rubutu insha Allah har zuwa lokacin da Allah tabaraka wata'ala zai naɗa wannan ƙasa don haka a tattauna matsalar zakka a irin wannan wuri abu ne mai wahala duk da cewa an taƙaita tattaunawar ga wani janibi to amma shi wannan janibi da aka taƙaita tattaunawar gare shi sai na ga kamar an riga an ɗauki matsaya ne a kan janibin don haka ni da na tashi sai na ɗan canzawa mawuzo'in yanayi amma ba tare da na musanya manufar taron ba don haka ni na kira mawuzo'in da hanyoyin amfani da zakka a wannan zamani wannan shi ne ɗan kwaskwarimar da newa mawuzo'i ɗin kuma ina tsara insha Allah hakan ba zai cutar da manufar taron ba tun da farko na tsara ya takardar ta hanyar gabatar da 'yar muƙaddima akan zakka duk da cewa taro ne wanda bai buƙatar wannan tunda ba wanda bai san ma'anar zakka da abinda zakka ta kunsa ba da abinda ake fitarwa zakka da waɗanda ake ba zakka da sauransu to amma dai domin takardar ta zama cikakkiya kar ta zama toyan kakkiya sai na ga akwai buƙatar a ɗan gabatar da 'yar muƙaddima akan ita zakka ɗin kamar yadda muka sani zakka dai na ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar alkur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam masu tarin yawa sun ambaci zakka cikin jerin gwanar rukunan musulunci kuma a cikin wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an sa zakka a matsayin rukuni na uku a jerin rukunan musulunci guda biyar kalmar ta zo tun da balarabe ya ce da ma'anoni guda biyu ko ma ma'anoni guda uku amma dai ginshikai ma iya cewa ma'anoni guda biyu akwai ma'ana a harshen larabci akwai kuma ma'ana ta shari'a a wajen ma'ana ta harshen larabci ta zo da ma'anoni guda biyu waɗansu malamai sun ce guda uku amma a ma'ana ta shari'a zakka kamar yadda muka sani ita ce wani ƙayyadadde iyakantaccen adadi na dukiya tsabar kuɗi ko wani shi da aka wajabtawa wanda ya mallaki wani adadi na musamman ya bada ga waɗansu dangogin waɗanda suka cancanta na musamman a lokaci da shari'a ta iyakanci wannan shine abinda ka ga malamai na fikihu suna fassara kalmar zakka da shi to an batan ita zakka ɗin bisa ma'ana ta shari'a ya zo har sau talatin a cikin alkur'ani sau ashirin da bakwai a cikin talatin ɗin an gwama an batan zakka da sallah mun koga cewa sallah ɗin nan ita ce rukuni mafi girma daga cikin rukunan musulunci bayan kalmar shahada ma'ana a cikin rukunan musulunci da ke da alaƙa da ayyuka to sallah ita ce gaba to ambatan zakka ya zo a cikin alƙur'ani tare da sallah a haɗe haurare 27 wannan ke nuna cewa al'amarin zakka al'amari ne mai girma kuma musulunci ya girmama wannan al'amari ya ba shi muhimmanci shi yasa ya zama ya samu rabauta da wannan ambato ɗin? haka nan ta zo da lafazin as ko as in an cira alif da lam da sadaqat daga cikin misalai a cikin ƙur'ani na ambatan zakka bisa lafazin sadaka akwai aya mafi shahara dangane da wajibcin ma ba da zakka ɗin a cikin suratul tauba faɗin Allah tabaraka wa ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum hakanan ayar da ita ce ginshiki na suwa ne za a ba zaka a wannan ayar kalmar zaka ba ta zo da lafazin zakan ba amma ta zo da lafazin sadaka innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin har zuwa karshe to wannan lafazi na as-sadaqa ko sadaqat ya zo har sau 12 a cikin alqur'ani kamar yadda ma'anar zaka ta zo da wasu lafuzza daban-daban a cikin alkur'ani imma dai wajen kwadaitarwa game da badata ko ciyarwa umuman ko makamancin wannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantattu sun zo da bayani daban-daban game da zakka daga cikin irin waɗannan bayanai akwai hadisan da suka zo don bayanin umarnin da aka yi game da zakka da waɗanda suka zo don yin bayani akan wajibcin zakkan da laifin ƙin ba da zakka da wajibcin yaƙar waɗanda suka ƙi ba da zakka a haƙƙin hukuma da halarcin ƙwatar zakka daga waɗanda suka hana ta in dai akwai hukumar da za ta iya haka da bayanin nau'o'in dukiyar da ake yi wa zakka da dangogin waɗanda ake ba zakka da bayani akan falala da hikimomi da amfani da alkhairai da lada da ke tattare da ba da zakka hadisai daban-daban sun zo masu tarin yawa akan haka wanda hakan ke nuna irin matsayin da zakka ke da shi a cikin addinin musulunci saboda matsayin zakka Allah tabaraka wata'ala ya bayyana a cikin alkur'ani cewa zakkan nan tana cikin shari'o'in waɗanda suka gabace mu Ma'ana an batan zakka ya zo cikin shari'o'in waɗanda suka gabace mu to duk inda ka ji abinda yake cikin shari'ar waɗanda suka gabace mu ya samu maimaici a cikin tamu shari'ar ko maimaici mai yawa irin wanda Zaka ta samu wannan a wajen malamai yana nuna irin kima da matsayi da daraja da kuma muhimmanci da zakka ke da shi a cikin addinin musulunci alkur'ani ya yi waɗanda ke fitar da zakka kamar yadda hadisai ma suka yi wannan yaban kuma an zargi waɗanda ke hana ta sa'annan aka bayyana ukubar da ke tattare da hana zaka'i ko ba da ta ba yadda aka ce ba idan mutum ya nazari cikin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga cewa akwai bayani game da fa'idodi da hikimomi masu yawan gaske na ba da zaka ko kuma na shar'anta zaka ko wajen ta daga cikin irin waɗannan hikimomi a gurguje za mu ambaci guda goma na ɗaya zaka alama ce ta cikar musuluncin bawa idan bawa ya ba da zaka ko yana ba da zaka to wannan ba da zakar alama ce ta cikar musuluncin shi kamar yadda yake ba da ta hujja ce ga musulmi mun dai tuna da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda a ciki da tatu, burhan ba da zaka ɗa'a ce ga Allah kuma zartar da umarni ne na Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama alama ce ta godewa Allah bisa ni'imominsa domin ba wanda ka fi ƙarfi ko ka fi zaƙin murya ko ka fi iya bayani har ya sa kai Allah ya baka dukiya wane kuma ba a ba shi ba wani abu ne da Allah ya so dama dukiyar tashi ce wa tubu min malin lahin da ataku dama dukiyar ta Allah ce kai an baka amanarta ce to ba da zakka alama ce ta nuna godiya ga Allah bisa wannan ni'ima da yi maka ba da zakka na tabbatar da soyayya da ƙauna a tsakanin masu shi da waɗanda ba su da shi duk wanda ke ba da zakka za ka iske mutanen unguwa da mutanen gari da waɗanda ke samun wannan zakar na shirye da su sadaukar da rayukansu saboda shi wasunsu za su ga ɗansu da matarsu da ‘yan uwansu su mutu da alhaji wane ko wane wane ya mutu saboda suna ganin ‘ya'yansu sun mutu kila Allah zai ba su wasu shi ku alhaji wane da yawa ba sai suka in ya mutu kuma wane ne zai ɗaukar nauyin al'umma za ka iske cewa zakka tana rage hasada da ƙyashi a tsakanin mai shi da marashi tana rage ganin ƙunji tsakanin mai shi da marashi zakka takan sa a samu kyakkyawar fahimta da taimake keniya da yin abu tare a tsakanin mai shi da marashi abu na biyar Zaka na tsarkake zuciya ta nisantar da rai daga ruwa. tana tarbiyyantar da musulmi akan ɗabi'u kyawawa ɗabi'un girma ɗabi'u na karamci da tausayi Zaka na jawo albarka da ƙaruwa ga dukiya da ba da kariya daga musibu da bala'o'i ai kun da hadisin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya bayyana cewa abubuwa biyar in sun auku ana saka su da abubuwa biyar ko suna jawo abubuwa biyar daga ciki akwai maganar hana zakka in an hana yana jawo bala'o'i hana ruwan sama da kuma waɗansu nau'o'i na bala'o'i da musibu a cikin ƙasa ashe ba da zakka na taimakawa wajen ba da kariya ga al'umma daga musibu da bala'o'i shi yasa za ku ji malamai suna bayani duk lokacin da suka zo tattauna matsalar zakka sukan ce daga cikin dalilai da sabubba da kan yaɗa musibu da bala'o'i irin su yawan ruwan wato yawan gobara a kasuwa da sauran nau'o'in annoba da kan ɗauka wa jama'a a cikin dukiyoyinsu daga cikin sabubba akwai hana zakka ko da wane da wane da wane yana badawa idan da yawa ba sa badawa to idan musiba ta zo kamar da kuka sani ba ruwanta da wanda ya da wanda bai ba sai inda Allah ya so sai ya tsara wanda ya bar wanda bai bai shawula amma a wasu lokutan abubuwan kan auko ne dan ya zama darasi ga al'umma baki daya وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أبو نتقل زكاة نامي دا الأمة تزمو تنسيها مدولين كده كجاء الأمة مبنبنتا suna yin abu kamar iyalin gida ɗaya kamar mutanen gida ɗaya babu wani bambanci ga ta kuma dalili ne na saukar alkhairi da tun kuɗe saukar azaba abu na goma na hana yaduwar laifuffukan da ke da alaka da dukiya kamar sace-sace yawan sace-sace ba da zaka na rage wannan sannan tana hana yaɗo su fashi da makami da sauran abubuwan da ke da alaƙa da laifuffuka na dukiya domin tarihi ya sajjala mana kamar yadda kuka sani uwa a zamanin umar ɗan abdulaziz khamisul khulafa rahimahullahu ta'ala an kai lokacin da ba wanda yake buƙatar zaka kowa ya wadata mai zaka zai fito da dukiyarsa a hannu irin dukiyar da ba a tallafa wa hukuma karɓa ba kun san dukiya wajen ba da zaka kala jini, akwai nau'o'in dukiya na ɓoye akwai nau'o'in dukiya na fili Nan nau'o'in dukiya na boye Allah bai kallafa wa hukuma karɓa ba don ta raba madadin mutane idan mutum ya kawo wa hukuma irin wannan zaka ta boye ko dukiya ta boye a matsayin zaka, hukuma za ta karɓa ta raba kamar tsabar kuɗi ai kuma ba za ta iya sanin mai wane mallaka ba don haka irin wannan ana kiransu dukiyoyi na boye akwai kuma dukiyoyi na bayyane kamar dabbobi kamar kayan gona waɗannan dukiyoyi ne nau'o'in dukiya ne na bayyane wanda su ne aka sa hukuma ta karɓa kamar dabbobi za a ma bi dabbobin inda suke kwana ko inda suke kiwo a je a karɓa a hannun mai su abinda da ya shafi gona kuma kayayyakin da ake fitarwa na amfanin gona dama an san su ana wucewa ta gonar ana gani don haka idan ya girbe ya gyara zai ba da zakar hukuma za ta aika a karɓo hakanan kayayyaki na saye da sayarwa wanda suke na fili su ma wannan wasu an san su za a iya zuwa a karɓo amma waɗanda ba a sani ba sai dai mutum tsoron allan shi ya sa ya bada in ya ba hukuma ta fitar ya yi kyau in ma ya fitar da kanshi a karan kanshi babu laifi ya yi kamar yadda dukkan malamai suka tafi a kai to irin waɗannan nau'o'in zakka na fili ai na ɓoye wanda mutum yakan kawo da kan shebada a zamanin umar ɗan abdulaziz rahimahullahu ta'ala an yi lokacin da mutum zai fito da irin wannan dukiya yana neman wanda ke da bukata a baji zakka ba zai samu ba kowa ya wadatu malaman tarihi suka bayyana cewa a wannan lokaci duk wani mai bukatan aure bai da halin yi an mashi duk wata wadda ta isa aure iyayenta ba za su iya mata ba an aurar da ita duk wani mai wata bukata ta abin da zai ci ko sana'ar da zai yi ko wata musiba ta auka mai ko ya samu kansa cikin wata jarabawa duk an ɗauke musu ana musu gaba ɗaya sai zamanto idan mutum ya zo yana da zakka yana neman mabukata waɗanda suka cancanta a basu tun da dai hadisi ya bayyana cewa babu haƙƙi na zakka ga mawadaci da kuma wanda yake da ƙarfin yin sana'a kuma yake da abin yin sana'a duk saboda ka sai zaman to mutum ya kai ya kawo babu wanda zai karɓi zakkan shi a shekenan kun ga irin wannan zai hana yaɗuwar laifuffuka masu alaƙa da dukiya abubuwan da ake fitarwa zakka na da yawa game da sani amma za a iya takaita su a tattauna su a ƙarƙashin abubuwa guda hudu na farko kayan noma da ake ɗaukar su a matsayin abinci kuma ake iya ajiye su zuwa wani lokaci ba tare da amfani da na'urar da za ta hana su lalacewa ba wannan wato abubuwan guda biyu sharuɗan biyu game da kayan gona na da muhimmanci abu na farko da yake da ya shafi kayan gona shine ya zama abin da al'umman wurin ke ɗaukan shi abinci idan ya zama al'umman wurin ba ta ɗaukan wannan abin a matsayin abinci to dama ba yi da zakka shi karan kanshi abu na biyu wanda ake bukata ya cika shine ya zama kuma bayan kasancewarsa ana ɗaukan shi abinci kuma ya zama baya lalacewa za a iya ajiye shi na wani lokaci mai ɗan tsawo ba tare da an yi amfani da wata na'ura wadda za ta hana shi lalacewa ba idan ya zama sai an yi amfani da na'urar da za ta hana shi lalacewa to wannan abun ba a fitar mai zakka a maganar da tafirin jaye daga maganganun malamai tare da cewa abinda za a noma wanda ba a fitar mai da zakka saboda ba a ɗauke shi abinci ba ko kuma saboda ba a iya ajiye shi dade, in aka sai da shi abinda aka samu na saidawan na kudin saida shi zai shiga cikin tsabar dukiya da ake masa farka in lokaci yayi liman barka da zuwa abu na biyu dabbobi su ne abu na biyu ko nau'o'in dukiya na biyu da ake wa zarka dabbobin nan na ni'ima dabbobin gida waɗanda suka haɗa da raƙuma da shanu da awaki waɗanda ke yin kiwo da kansu ko kuma ake kai su kiwo an tanaje su don sayarwa ko kuma don samar da madara ko da wanne ne daga cikin waɗannan dalilan to akwai zakka cikin waɗannan dabbobin sai nau'i dukiya na uku da ake wa zakka ƙaddarorin kasuwanci irin waɗannan ƙaddarorin kasuwanci sun haɗa da filaye na sayarwa duk filin da mutum ya mallaka don ya saida to wannan yana cikin kayan kasuwanci ko ƙaddara ta kasuwanci hakanan dabbobin da aka tanada don saidawa ko kuma don su samar da wani abu to su ma waɗannan dabbobin ana ɗaukansu a matsayin ƙaddara ta kasuwanci misali kaji wanda suke leya. to idan an tashi yin zakka za a yi kiyasin kudin kajin gaba daya da kuma wanda ke kasa wanda suka riga suka saka ba a saida ba da wanda aka saida kudin ba a riga an kashe ba da kayan abincinsu da aka tanada don a ba su buhu-buhu da aka ajiye duk waɗannan kayan kasuwanci sai an haɗa an kiyasin kudinsu an shigar da su cikin tsabar kudi da ake wazaka abinda aka istisna'i kawai shine inji ko mashin mashin ko mashina na sarrafa waɗansu abubuwa na yin intaji a sarrafa a fitar da waɗansu abubuwa domin a saida a kasuwa to irin waɗannan injina su ba a mazaka ana ma abinda suka samar ne zaka kamar misali masana'anta ta yin tufafi kamar zannuwa to mashin ko injinan da ke wannan masana'anta ba su da zakato a karan kansu ba za a kiyasin kudinsu ba amma duk abin da suka samar na tufafi ko na atamfar ko ya duka to za a yi masu kudi a lokacin fidda zaka a sa cikin tsabar kudi hakanan duk abin da ake buƙatar yin amfani da shi domin sawa wannan inji don ya samar da waɗannan abubuwa wanda ake kiran turanci raw materials dukkansu kayan kuɗi ne kaddarorin kasuwanci ne don raw materials za ka iya saidawa ba dole ya lalace ka zubar to ko shi sai an yi kiyasin kuɗi shi an haɗa a cikin kayan da za a ba da zaka haka nan masu kiwon zabi tantabaru jimina talatalo kwakwa da masu harkar kifi sai an yi kiyasin kudin kifin dama ya san nawa ne ya zuba guda ɗari ne a ciki ya yi wabin ashirin ko talatin saura guda saba'in ga su yana ganin su a cikin ruwa ba wanda ya mutu cikinsu to zai musu kiyasin kudinsu da sauran abincin da suke ci a cikin mummuna da ba a riga an saida ba za a yi kiyasin kudinsu a hada domin a ba da zakka banda waɗannan kayan abinci da ake saidawa mutum ya yi noma noman nan na kayan da bai shiga cikin zaka ba kamar yadda muka ambata a farko cewa kayan noma sai ya zama ya fita abu biyu na farko ya zama yana cikin almukta abinda al'umman wurin ko al'umman garin ko al'ummar kasan suka ɗauka a matsayin abinci sannan abu na biyu ya zama yana iya ajiyuwa zuwa wani lokaci ba tare da ya lalace ba kuma ba wai sai an yi amfani da na'ura ta zamani da za ta yana shi lalacewa ba in ya zama sai an preserving ɗinsa to duk da haka ba ya cikin abin zafitarwa zaka to amma sai muka ce kuma kayan da ake nomawa waɗanda sai da su ake yi su ba a ajewa a ba da zaka ko kuma ko da ba a sai da su amma ba an noma ne a wannan lokaci don ci ba an ajiye ne don ko ta kwana a faida. to sun shiga cikin kaddarorin kasuwanci duk da cewa ba a ci wato ba a saidawa ba a ba da kansu asali kaman tumatir misali kaman alayyaho kaman kokumba da sauransu in an saida su kudin da aka samu kudin da aka samu ba so ainin ba kudin da aka samu in akwai saura ba a kashe ba lokacin fidda zakka sai a hada da kudin da ake dashe a banki ko a gida ya zama an ba da zakkansu in ku riga an kashe to shi kenan Allah taimaki shadda amma in ba a kashe ba akwai saura kuma saidawa za a yi ko kuma an riga an saida ga kudin a hannu ba a riga an kashe ba abin da ya rara sai a haɗa cikin sauran abin da aka mallaka na dukiya tsabar kuɗi in ya kai nisabin zakka sai a bada in bai kai ba kuma shi kenan sai nau'in dukiya na hudu da ake wa zakka tsabar kuɗi ko da ke kafin nan a ƙarƙashin dai ƙaddarorin kasuwanci akwai maganar motocin sayarwa mutum yana sai da motoci dila ne saida sai da motoci kamar yadda muka yi maganan filaye na saidawa to haka nan motoci na saidawa su ma ana musu zakka haka nan masu harkar su faya fas su ma in lokacin ba da zakka yayi za su kididdige kudin da waɗannan su faya fas da suke da su ya kunsa in ya kai tare da haɗa shi da abin da aka mallaka a waje na tsabar kuɗi in ya kai misalin zaka sai a bada in bai kai ba ba za a bada ba haka nan kayan shago mutum yana da provision yana sai da ashana yana sai da madara yana sai da pampas yana sai da kaza da kaza da kaza duk wannan kayan provision da ke shago Ƙaddarorin kasuwanci idan lokacin bada da sai an zauna an yi abin da ake kira turanci stock taking wato ya zama a ɗauki kowane kaya me ake da shi mai ya rage nawa ne ya yi kudinsa a wannan lokaci an yi saɓanin tsakanin malamai wani farashin za a ba shi farashin da aka sayo shi ko farashin da za a saida amma abin da ya fi shahara a tsakanin malamai masana ilimi na iktisadi tattalin arziki da harkar kasuwanci shine za a yi masa farashi ne na kasuwa a lokacin ba farashin baya ba farashin kasuwa a wannan rana ko a wannan lokacin to duk irin waɗannan abubuwan sun shiga cikin abubuwan da ake yi wa zaka na ƙaddarorin kasuwanci sai nau'in dukiya na hudu da ake fitar wa zaka tsabar kuɗi zinare azurfa da nau'o'in takardun kuɗi na zamani duk sun shiga cikin abin da ake wa zaka. zinaren nan da azurfa in an tanaje su a matsayin kudin kashewa ko kudin ajiya don watan wata rana sai dai kamar yadda kuka sani akwai maganganu biyu na malamai dangane da zinaran da mace ta saya don sawa abin da ya fi daidai shine in ta saya don sawa ne kuma abin da ta sayan don ta sa ce wuce ɗabi'a da al'adan al'umman wannan bisa matsayinta a ce ta mallake shi ba to wannan babu saka yana cikin abubuwa na ɗabi'a na mallaka idan ko ya zama ta ajiye shi don watan wata rana ne to ya shiga cikin kaddarorin kasuwanci don haka in an tashi sai an mai zakka amma an kawai don asali kuma abinda ta mallaka bai wuce abinda a ɗabi'a da al'ada da matsayinta na samunta ko rashin samunta ko matsayin mijinta ko samun shi ko rashin samun shi bai wuce ta sa wannan ba to shek muhammad ibn salim usaimin ya ranja da cewa wannan babu zakka cikin shi amma idan ya zama ya ɗoru a kan haka to akwai zaka cikin shi wallahu wannan tsabar kuɗi an ajiye ne a banki ko a gida ko ma an ba da rance ne yana hannun wani wani nan mawadaci ne ba a san shi da taurin bashi ba zai iya biya kila lokaci kawai ake jira biya ko kuma dai an samu jinkiri amma ana da rinjayen zato cewa zai biya to wannan bashin ma yana cikin tsabar kudin da ta mai zakka ko kuma an ji an ajiye a wani wuri an ɓoye haka nan kudin da aka samu ta hanyar ba da hayar gida ko wani abin amfani mutum yana da gidaje sai ya ba da hayar su ya mallaki waɗannan gidaje ne ba don ya saida ba don inda saidawa ne sun shiga cikin ƙaddarorin kasuwanci sai an yi wa gidan kuɗi lokacin babu zaka a haɗa cikin mallakarsa amma in ya yi gidajen nan domin ya ba da haya to har zuwa lokacin da zai buƙaci sai da su waɗannan gidaje su a karan kansu ba su da zaka madadin wannan abin da aka samu daga gidajen na kuɗin haya to shi ne ake wa zaka in an haɗa da sauran abin da ya mallaka ya kai misali ko kuma kuɗin hayar ma a karan kan shi ya kai misali haka nan mota idan mutum yana da motoci don saidawa sun shiga cikin kayan kasuwanci ƙaddarori ne na kasuwanci amma idan ya mallaki waɗannan motoci don ya ba da haya ne domin a yi safara da su don a yi kabo-kabo da su to waɗannan motoci su a karan kansu ba su da zaka amma abinda suka samar na kuɗin haya to ana masu zakka in sun kai misali a karan kansu ko an hada su sauran nau'o'in dukiya da ake da su na kuɗi in an hada in ya kai nisabi shi nan idan kuma ya zama sun kamu sun samo sun cinye abinsu sun samu an tara da kafin ranar ba zakka sai inji ya buga ba nuna ji a siyo ba wani injin dubu ɗari biyar ne ko fiye da haka to haka ji aka siyo kuɗi ya tafi ai kaga kun babu zakka domin sai shekara dama ta zo ne za a ba zakka ko kuma ka samu bayan kwana bakwai ka cinye wajen mai wajen sabis wajen kaza to kaga wannan akwai ko kuma mutum shi karanta kansa bukaci ne tana kawowa yana canyewa tana kawowa yana canyewa to ai kaga maganar ita ce in shekara ta zo to ai bai shi amma in dai akwai wani abu to wannan abin dole a haɗa cikin abin da za a yi wa zakka idan lokacin ba da zakka ya yi malamai sun bayyana cewa zakka na da sharuɗa guda hudu wannan duk kun sani wasu ce guda biyar ne amma na haɗe guda biyu wuri sharaɗin farko musulunci wanda ba musulmi ba ba a wajabta mai zakka ba kuma ko ya yi allah baya su ya ba da kuɗin sannan a lahira kuma a yi mashi azaba domin ne don bai cika sharaɗin karɓar zakka ɗin ba tun da zakka ibada ce tana buƙatar imani shi kuma bayi da imani da aka koya ba da aikin banzari idan kuma ya ba da kyauta musulmi za su yi karɓar kyauta daga wanda ba musulmi ba babu babu wata matsala kuma watakila a dalilin ba da kyautan allah na iya samu dukiyar shi albarka saboda babu wanda ya bayyana cewa dukiyar wanda ba musulmi ba za ta iya samun albarka ta hanyar karuwa ba amma ba za ta samu albarka ne ta hanyar lada ba matukar bai musulunta ba to ba za ka samu albarka ta hanyar lada ba amma albarka ta hanyar yaduwa da karuwa tana iya samu wannan yasa sa imam bukhari a cikin al-Adab mufrad ya fitar da wani asari daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma cewa wata rana Abdullahi Ɗan Umar suna tafiya shi da yaron shi mai masa hidima hadimin shi sai ya ga wani mutum ya yi kyakkyawar shiga irin ta musulmi shiga ta kamala sai abdullahi Ɗan umar ya kwaɗa mashi sallama ya rangada mai sallama wannan mutumin kan sai ya amsa sallama da ya amsa sallama suka wuce sai wannan halimi na abdullahi Ɗan umar ya ce ma abdullahi Ɗan umar ko ka san wannan mutumin ko waye sai ya ce a'a sai ya ce aizumi ne ba musulmi ba ne? yana zaune ne zai kawai ƙarƙashin hukumar musulunci amma shi ba musulmi ba ne. sai abdullahi zaɗa umar ya ce to jirani jirani. sai bu mutumin da sauri yana malar tsaya tsaya ya tsaya ya ce masa na yi maka sallama amma sallama ba ta cancance ka ba don haka na karɓa sallama ta amma madadin wannan ina maka addu'a Allah ya baka dukiya da ‘ya'ya wannan asari Hassanu ne kamar yadda malama hadisi suka bayyana daga cikinsu akwai a shek muhammad nasirin albani har ma ƙarƙashin hadisin ya fitar da alama ya yi magana cewa ko wannan ba. ba fa musulmi ba ne amma aka nuna ya halasta a yi mashi addu'a ta alkhairi ba kawai ya musulunta ba har da ma samun abin duniya musamman in an ga alamar mutumin kirki ne shi yana taimako ba wai a mai addu'a ya samu abin da zama bala'i ga al'umma ba abin da dai ake ganin ko da bai amfani al'umma ba ba zai cutar da ita ba kuma kila a mafi da to in ya samu ma zai iya jawo amfani ga al'umma to irin wannan za a yi masa addu'a ya ce to in ya halatta a yi ma wanda ba musulmi ba addu'a irin wannan to me kake tsammani game da musulmi dan uwanka ka ga min ba da aula kenan kai dan uwanka musulmi addu'ar Allah ya bashi dukiya mai albarka ta halar Allah ya bashi ƴaƴa masu amfani wannan babu laifi ga haka musulunci shi ne sharaɗi na farko game da wajibcin zakka sai na biyu yanci bawa zakka ba ta haukan shi ba domin da shi da abin da ya mallaka duk na mai gidan shi sai dai idan bawa ya mallaki dukiya ko ya samu dukiya ya zamanto ko ba wato mutum ya samu dukiya yana da dukiya mai yawa sai bauta ta same shi wataƙila ko ya zama an ribace shi ko an kane shi aka mai da shi ba kuma yana da dukiya a inda al'ummar musulmi suke to za a iya yanta tashi da wannan dukiya ne sannan kuma kamar yadda malamai ko suka ce in ma yana da bukatar zuwa aikin hajji za a iya mashi da wannan za mu bayanin nan gaba insha Allah sai sharadi na uku cikakkiyar mallakar misali wannan sharaɗin na dunkule shi ne daga sharuɗa guda biyu malamai suka raba su ce mallakar misali sai kuma su ce cikakkiyar mallaka to amma da in ka haɗa a hausa zai ɗauka abu ɗaya kawai sai ka ɗan yi ta aliki ko ɗan shan biyu a kai cikakkiyar mallakar misali ya zama to an mallaki misali a cikin kowane abu daga cikin abubuwan da aka tana tarwa zakka kayan gona akwai nisabin su sabar kuɗi da kayan kasuwanci kaddarorin kasuwanci akwai nisabin su don kaddarorin kasuwanci suna da hukunci na kudi. dabbobi akwai nisabin su kowane da uku daga cikin nau'i guda uku da ake fitarwa zata, akwai nisabin su rikas ma'adan duk suna da nisabobinsu to ya zama an mallaki nisabi wanda bai mallaki nisabi ba a ranar da ya zama wajibi ya fidda zakka daga ran da ya mallaki dukiyar da ake ganin ta kai nisabi yana nan yana saura kwana ɗaya shekara ta zagayo mashi a abubuwan da sai shekara ta zagayo ake fidda su sai ya zama wata lalura ta taso sai ya kashe wani abu a cikin wannan adadin ba ya haka ba ne don ya guje wa ba da zakka ba ba ya haka ba ne don lokacin ya zo bai da nisabi ba wannan kuma Allah shi ya san abin da ke zuciyar ba ya alamu ha'ina tal'ayuri wa matu fisudu Allah ya san in ya zama dalili ne ya sa ya kashe saboda bukata ya zama wannan abin ya rabu koda da naira ɗaya daga nisabi da aka ajiye na wannan shekara bisa kiyasin da masana ke yi a kowace shekara na tsabar kuɗin kowace ƙasa to in ya zama naira ɗaya ta ragu saura kwana ɗaya lokacin ba da zakari sai naira ɗaya ta ragu a wannan rana saboda wani dalili na bukata to babu zakar kan shi sai dai in ya so zai iya ba da wani abu a matsayin sadaka kamar yadda hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna kun ga kenan nisabi sharadi ne to wai nisabin ba kawai mutum ya mallaki nisabi ba ya to kuma ko dukiyar ta kai nisabi ba a'a ya to kuma ya mallake ta mallaka cikakkiya me ma'anar wannan sai malamai kan ba da misali su ce kamar yanzu mutum ne yake da bawa sai dora wa wannan bawan kudin da zai biya ya samu fansa to kudin da bawan nan yake ta badawa yana badawa a hankali a hankali sai kudin ya kai misali a hannun wa yake a hannun asali ko yana hannun wannan mai gidan kudin ya kai misali to wannan kuɗi babu damar a fitar masa zakka domin wannan mai gidan sayyidin bai mallaki kuɗin mallaka cikakkiya ba me dalili idan wannan bawa ya kasa biyan sauran me zai baro zai koma cikin bauta ko ba ka ba to in ya koma cikin bauta me ya faru kasu kuɗi ya samu ta waya don haka ba a fitarwa dukiya zakka in dai dukiyar ba a mallake ta ba mallaka cikakkiya to sai dai mu sani yan uwa a wannan zamani ana iya mallaka mallaka cikakkiya ko da kuɗin bashi a hannun mutum ba misali mutum ne sai aka biya shi wani haƙƙi na shi na fansho ko na gratuity bai ga tsabar kuɗin ba amma an ba shi takarda ko ya ga alas ya ga alas daga bankinsa wannan kuɗin ya mallaka ko bai mallaka ba ya mallaki kuɗin ko bai mallaka ba ya mallaka saboda haka wannan mallaka ce cikakkiya to a yanzu dole sai mun lura da wannan kasancewar babu bawa a yanzu wanda za a ce za a dora mai fansa ɗin to dole mu duba mallaka ɗin mu ga yadda take a yanzu za ta iya zuwa ta fuskoki daban-daban bisa yadda ci gaba na zamani ya taho da shi matuƙar babu garar fahish a ciki na cewa an mallaka ɗin to mallakar ana iya ɗaukanta a haka wallahu a'lam sai sharaɗi na hudu zagayowar shekara zagayowar shekara ga dukiyar da za a fitar mata zakka amma banda wasu abubuwa kamar haka na daya banda kayan noma domin kayan noma ba maganar shekara wa atu haqqahu yawma hasadihi na biyu ƙananan 'ya'yan dabbobin da suka isa zakka mutum yana da shanu yana da shanu shanun nan sun kai talatin amma a cikin shanun nan akwai kuma wadda ta haihu ko waɗanda suka haihu to idan an tashi in 'ya'yan nan guda uku ne ko hudu ko biyar ran da za a fitar da zakka ga waɗannan talatin ɗin to za a haɗa da waɗannan guda biyar ɗin a ce talatin da biyar kenan da aka sai a fitar duk da za a samu auka ko za a samu wakafu a ciki dai amma malamai da duk kun san yadda ake irin wannan saboda haka za dai a fitar kaddara cewa yana da shanu ne guda 150 a cikinsu akwai waɗanda suka haihu guda da biyar masu 'ya'ya wata na da ɗaya wata na da jini. in ka da 'ya'yan nan kila za ka iya samun guda 30 ko 40 ma to kuma 'ya'yan nan ƙanana ne kila ba su wuce wata biyu ba wasu wata uku wasu wata biyar wasu shekara ɗaya wasu ɗan gota haka to duk da cewa a cikin ƴaƴan akwai waɗanda ai mallaka ce a lokacin ko daga ran da aka haife su aka same su ko ba ka ba amma duk da cewa su da aka haifa kanana ba su kai shekara ba tun da iyayensu sun kai shekara kuma adadin su ya kai ba da zakka to yanzu za a haɗa da waɗannan ƙananan duka a yi masu zakka ba za a ce su ƙananan za a yi musu nasu hisabi ko ƙiyasi ko lissafin kwanaki da ba wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske nukacin duniya haka mai ribar kudin kasuwanci mutum ya samu kudi yau naira dubu ɗari biyar ko mu ce naira miliyan ɗaya yau ya samu kudi naira miliyan ɗaya naira miliyan ɗaya ai ya isa da ko ko da kai misali ba a kai misali shi kenan yana nan da ya ajiye kudin nan da ya zai ma wani abu ne daga baya zai fasa haka da ya kare sai tura wata uku shekarar su zagayo wannan naira miliyan ɗin sai su zaka kawai sai ya samu wata dama ta kasuwanci sai ya je kasuwanci sai ya samu ribar naira dubu ɗari ko naira dubu ɗari hudu ɗoriya a kan miliyan yanzu kudin shi ya zama nawa miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ko amma garkumanta manta miliyan ɗaya ne in shekarar ta zo ta shekara ko ba ta ba amma naira dubu ɗari hudu wata uku ne ko wata biyu kawai a kai to duk da cewa wannan ƙarin naira dubu dari hudu daga baya aka samu bai wuce saura wata uku hudu lokacin zaka yi ba za a haɗa da miliyan ɗaya zakar yanzu za a fitar da ita ne ga naira miliyan ɗaya da dubu ɗari na fata an fahimci to kun ga wannan ribar ita ba shekara to ita ma an togace ta a cikin maganar zagayowar shekara kamar da aka togace kayan noma kamar da aka togace 'ya'yan dabbobi kana haka nan yana daga abin da aka togace rikazi wanda ya samu ka shi ne marfunar jahiliya abin da ya tsinta mai daraja mai kima wanda yanzu ma za a yi samun kulimin akwai mamu da kun jahiliya a yi a dai najeriya da jan kwakwunin ba abin da ya rage wallahu alamu to amma in an samu tun da kuma ana samu a wasu rana mutum za ka yake ya bi bakin teku kawai sai ya samu kaya mai yawan gaske dukiya ma ɗinɗiyar dukiya a ƙasashen laraba musamman saboda ta hanyar ana samu ko kuma abin da yake a ɓoye ya daina haƙe-haƙe a wani wuri wanda an tashi a garin da daɗewa to irin wannan shi ma idan mutum ya zamanto ya samu wannan shi ana fitar masa da haƙƙinsa ne a lokacin da aka samu haka nan ma'adanai ma'adanai na ƙasa irin abubuwan da ake haƙo wannan a da a jos su kwaranti ko da sauransu wanda a yanzu in ba don saboda taɓarɓarewar shugabanci da ta sami ba a najeriya na tsawon shekaru muna fata allah ya ba da iko wannan sabon tsari da aka shigo ko da za a shigo ya zama dalili na gyaran tsarin shugabanci duk duniya an yadda cewa najeriya na daga kasashen da allah ya yi wa arzikin ma'adanai irin wanda bai makasashe da yawa ba a duniya kusan kowace jiha a najeriya tana da abubuwa na ma'adanai iri-iri wanda inda za a inganta su kada su su rike najeriya amma aka sakaci muka zama bayan fetur mu ma amfani da fetur ɗin ba sannan kuma hakan ya sa ba iya ciyar da ƙasa gaba ta hanyar samar da abubuwan da muke da su a ƙasa a inganta su a yi safararsu a samu arziki ba ta dauki misali jihar kogi abinda allah ya mallaka mata ka dauki jihar naija abinda Allah ya yi manna kama jihar yadda na albarkatun ƙasa ka ɗauki jihar Zamfara waɗannan jihohi guda uku abinda suka mallaka na mineral deposit kawai kamar yadda masana suka ce sun isa su ɗauki nauyin Najeriya da makwabtan Najeriya domin ana da ma'adanai ɗaya bayan ɗaya sun fi ɗari da goma a Najeriya iri iri iri kowane ma'adani ƙwara ɗaya ya isa ya zama dalilin arzikin Najeriya to irin waɗannan ma'adanai in an same su suma, mutum ya haƙo duk da cewa mu a najeriya yana da wahala saboda dama mallakar ma gwamnati amma inda ba dokar da take nuna mallakar gwamnati ne kamar yadda wasu ƙasashen suke da wannan tsarin har yanzu in mutum ya haƙo ma'adani na fetur ne ko na gas ne ko na wani abu irin wannan to zai mashi zakkansa kuma shi zai fita haƙin ne nan take ma'ana ba a buƙatar sai ya shekara to waɗannan su ne abubuwa guda hudu ko biyar da malamai suka yi togaciyarsu game da zagayowar shekara wajen ba da zakka an yakance dangogi guda takwas na waɗanda suka cancanci zakka sai dai ba a shartanta cewa waɗannan dangogi guda takwas sai an haɗa su lokaci ɗaya ba wajen ba da zakka ma'ana dai zakka a ba da ta ga dangogi guda takwas amma ana iya ba dangi ɗaya ko ɓangare ɗaya ko biyu ko fiye da haka gwargwadon yawan dukiyar gwargwadon bukata ba sharaɗi ne sai takwas ɗin sun shigo a lokaci ɗaya ba wajen ba da ita zakarin Allah tabaraka ala a suratu tauba sura ta tara kina a ta sattin ya ce inna masarakatu lil fukara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الله تبارك وتعالى يقول إنما الصدقات للي تزكى ana ba da ta ne kurum ko abu ne da kurum waɗanda za a ambata ke da haƙƙi wannan inda ma ɗin game da su malar suke cewa malaman larabci a datu hasulun mm. an iyakance ne ma'ana ba za a iya fita daga waɗannan dangogi ba har sai kuma in an samu wani dalili na daban da ya kiɓe in ba a samu ba to ana nan an tsuta ƙofar ba damar wani shigo wanda ba cikinsu alfukara su na farko mabukata wato marasa shi marasa shi mabukata wal masakin da talakawa wasu sun ɗauke su abu ɗaya wasu bambance su sun ce fakiri ya fi miskini tsananin bukata wasu suka ce akasin haka ne wasu suka ce abu ɗaya ne dukkansu dai mabukata ne sai wal'amili na alai masu aiki wajen tattara ta da har haɗo ta da karɓarta da lissafinta da rarraba ta duk waɗannan amili na alayyana mu'allafatu ƙulubu da waɗanda ake san a tattaro zuciyarsu a shawo hankalinsu a lallashi a rarrashi zukatansu ko don su shiga musulunci ko don su tabbata a cikin musulunci ko kuma don a kubuta daga sharrinsu saboda suna da ƙarfi suna kuma da sharri kuma ana gudun kara auka cikin sharrinsu in ba a yi masu wannan ba wasu rikari da waɗanda ke cikin bauta bawa a yanta shi a saye shi a yanta da dukiyar zaka walgarimi da waɗanda suke mabarsa bashi waɗanda ake bin su bashi waɗanda akwai bashi a kansu wafi sabilillah da waɗanda ke gwagwarmaya cikin ɗaukaka addinin Allah wabin sabin da waɗanda ke tafiya matafiya guziri ya yanke ba su da dukiya a garinsu ba su da wanda zai ba su zance a inda suke su ma za a yi ba su zaka Allah ta'ala ce min Allah wannan farilla ce daga Allah wajibi ne daga Allah hukunci ne daga Allah rabo ne daga Allah wallahu alimun Allah ya san abin da kowa yake aikatawa ko yake faɗi ko ya maɓoye hakimin kuma mai hikima ne cikin tsarin nan da ya yi na raba dukiyar zakka da kanshi ga waɗannan dangogi guda takwas a cikin hadisin tura mu'adu ɗan jabal radiyallahu anhu zuwa Yamar domin yi wa'azi ya kira mutane zuwa ga hanyar Allah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar masa da cewa wato zakka ana karɓanta daga mawadata ne a raba ta ga mabukata sai zama ba a haɗa dangogin nan guda takwas gaba ɗaya a ciki ba a cikin hadisun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ce fa'alim fa'alim annan ma hafta raba alaihim sadakatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim ka sanar da su cewa kuma lalle Allah ya farlanta masu zakka za a karɓa daga mawadata a cikinsu a maidata a rabata ga mabukata a cikinsu kaga ta aka ambaci fukara malamai suka ce wannan fukara ɗin masakin sun shigo amma ba a faɗi sauran ba kenan garin algarin arraƙiku. waɗanda suke abna'us sabil al-musafirun waɗanda suke jihadi fi sabilillah duk cikin nan ba ambace su ba hadisin sai aka ambaci kowai yanki daya ko jinsi ko kuma dangi daya daga cikin dangogi guda takwas na waɗannan suka cinci zakka wannan ya sa malamai suka ce ba dole bane sai an haɗa duka dangogin ba ana iya ba ɓangare ɗaya ko ɓangare biyu gwargwadon dukiya gwargwadon bukata da malamai suka yi a wannan zamani game da ko wasu abubuwan za su shiga irin abubuwan da ba su shiga ba a da cikin waɗannan dangogi guda takwas maganganun na da faɗi amma zan fitar kizi ne akan gabar da take da alaƙa ta kudda ko da shi da asali aka bani to sai dai kafin nan zan so in ƙara komawa wajen aya in ɗan faɗa da malamai a wannan zamani suka faɗi a takaice kafin in koma wancan ɓangaren daga da fakirai da miskinai na ambata mana cewa malamai sun yi maganganu dangane da ma'anar waye miskini waye fakiri mai ya kamata a bashi adadi nawa duk an yi sabani idan ya zama ga miskini ga fakiri kuma dukiyar ba ta da yawa wa za a gabatar wa za a hana ko duka za a ba ta ɗan tsakura musu ci tuci ta koya ne duk da akwai maganganun malamai wanda ba na so mu shiga wannan don matsala ce fiqhiyya kuma ba na jin shi ne abin da ya sa aka shirya wannan taron to sai dai malamai a wannan zamani sun tafi akan cewa kamar yadda za a ɗaukar naira dubu hamsin ko dubu ɗari ko fiye da haka a ba fakiri ko a ba miskini to suka ce ya halasta bisa la'akari da al'amura yadda suke tafiya a yau ai amfani da dukiyar da miskini da fakiri suka cancanta wajen samar da waɗansu abubuwa gare su misali ana yi ɗaukar dukiyar zaka a sayan ma miskini ko fakiri kayan da zai yi sana'a da su wasu ka ce ba kawai kayan ba a koya mai sana'a da kudin a kuma ba shi kayan da yake bukata kamar misali kanikanci a kai shi a yi tsada a biya kudin da za a koya mai kanikanci wata shida sannan kuma a cikin kudin a tattali wani bangare da za a sayan masa kayan aiki su fanu kaza da kaza da kaza wanda in ya gama zai kama aiki kai tsaye da kanshi suka ce za a yi amfani da dukiyar zakka a yau a yi miskini da fakiri irin wannan matukar dai za su iya samun tuwo a gidansu kafin su iya wannan sana'a su kuma iya samun wannan kayan aiki din in ko yanzu ana maganan hannu baka hannu ƙarya to wa yake magana akwai ma wani sana'a da mutuwa a gidansa saboda yunwa ai dole a bashi abin da zai ci ne in dukiyar za ta kai ga araba a sai mai abincin shekara buhu goma sha biyu inda ba gidansa ba taliya ce irin dawa ba na goma sha biyu sun ishe shi saboda haka sai a sai mai buhu goma sha biyu na haɗi a ɗan bar mashi ɗan kuɗin ce ba ne sauran a yi mai wannan gatan na ɗora shi a kan sana'a da ba shi kayan sana'a in ko dukiyar ba za ta kai haka ba to a fara gabatar da ahan sannan muhimmi e eh, tabbas a dogon zanko shi ne ya iya sana'a a gajeren zango al'amu shi ne cito don yara na yanzu yanzu ne saboda haka sai a duba a ga wanne ne zai fi zama maslaha ko wanne ne a sulahu sannan sai aiki da shi da yake nan na biyu malamai sun ce a yau za a iya sayan kamar mota ko irin su keke na fef ko babur lokacin a taɓa a ba mutum a matsayin zakan amma ba wai za a yi ne kawai a matsayin tilas kawai ga shi zakati haka ba ai ba bar zakan mashin amma sai a kira shi a ba su shawara a ce masa to akwai kuɗi na zakka da ake so a baka amma kasancewar ba ka da wani abu da kake a yanzu in ka amince kuma ana ba ka shawara ana karfa ta akan haka za a sai babur a baka a matsayin zakkanka da za ka yi amfani ka nemi abin da za ka ci suna samu wannan fahimtar suka ce yayi waɗansu malamai suka ƙara da cewa za a iya sayan hannun jari a madadin miskini ko fakiri a sai mashi hannun jari matuƙar dai an cika sharuɗa guda hudu na farko ya zamanto ya wadatu daga wannan kuɗin a lokacin duk da cewa bai fita daga cikin ma'anata fakiri ko miskini ba amma a daidai wannan lokacin ya wadatu ko ba wannan kudin zai iya rayuwa ɗaya ke na biyu ya zama hannun jarin da za a sayan mashi hannun jari ne wanda yake na halas a sharanci abu na uku ya zama to bisa bayanin masana ƙwararru da mumarasa da ake da ita experience na yau da kullum a cikin irin wannan hannun jarin ba kasafai ake samun faduwa ba su ci gaba na hudu ya zamanto da yardan shi ne da kuma izinin shi a babin shawara ce aka ɗora shi akan haka suka ce za a iya yin haka a yau saboda yanayin tamwil na dukiya ya canza waɗannan abubuwa na daga cikin abubuwan da ka iya samar da garkuwa da rigakafi ga wanda ba yi da shi don ya samu ya fi ƙarfin abin da zai ci shekara ɗaya nan gaba ko bayan shekara biyar zuwa wannan kaɗan kenan daga abin da ya shafi alfukara wal masakin al'amilin masu yin aiki shi ne sa'i malamai suka ce a wannan lokaci duk wanda yake da ruwa da tsaki wajen ko tattara dukiyar zakka ko lissafinta ko rabata ko kaita hatta wanda za a ce ga kudin je ka banki ka samu wani account duk sun shiga cikin al'amili na alaiya aka ce za a yi ba su gwargwadon yanayin dukiyar kuma gwargwadon bukata nan, idan ya zamanto akwai kwamiti na musamman wanda ke ɗawainiyar karɓar zakan da rabata to wannan kwamitin shi ma yana da haƙƙi na a ba shi bakari ko dai ɗaiɗaikun 'yan kwamitin ko kuma yin ittifaƙin shi ne abinda kwamitin ya samu ga abinda za a raba yadda za a yi amfani da shi a taimaki addini ko a yi wani abu to za su yi amfani da wani al-mu'allafati qulubuhum malamai suka ce duk da an samu wata ruwaya daga sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu cewa ai al'umma ta wadata ta yi ƙarfi ba ta buƙatar duk wani abu na irin wannan nau'in kamar mujamala ko makamancin wannan to amma hakika na abinda al'umma take ciki yana nuna waccan magana dole a takaita ta ga lokacinta a yau suka ce za a iya bada dukiyar zakka ga wanda ya musulunta yake buƙatar taimako in an tabbatar da lallai yana buƙatar taimako ɗin ba wanda zai musulunta yau gobe ba musulmi ba ne jibe je kaduna ya musulunta gata ya kaɗa kano ya musulunta kullum musabin musulunci ke ba irin wannan ba ko kuma ƙasa wadda take mai rauni ba musulma ba an danne ta musibu iri-iri sun auka mata tunanin cewa hakan ya jawo hankalinta ko mutanen ƙasan ko gwamnatin ƙasan zuwa ga addinin musulunci ko girmama al'amarin musulmi ko rangwanta ma waɗanda suke ‘yan ɗaiɗaiku a cikin ƙasar musulmi don su samu sauƙi ana iya ba hukumar wannan dukiya na mu'allafa tukulubu haka nan idan ya zama tuka wani mutum ya zama fitina cikin al'umma ba yadda za a yi da shi an rasa yadda za a yi da shi yana da ta cewa akan jama'a yana da ƙarfi zai iya yin abubuwa na cutarwa shi ma har yanzu za iya kallonsa a matsayin mu'allafatu qulubu ko da ba wai dan ya musulunta ba domin a kubuta daga sharrinsa arqab a yau babu saboda haka malamai suka ce sai a ɗauki kaso na arqabu a haɗa cikin na sauran dangogi guda bakwai tunda babu bayi a yanzu bisa yadda shari'a ta tabbatar amma dai akwai waɗanda ake sayar da su da sunan bayi to wannan kuma babi ne daban alkharimi mun sani malamai na fiqh sun yi bayani akan wani irin bashi ne mai za a bada da sauransu wanda ba shine abin da nake so in faɗi ba anan amma abinda malamai suka shigar a yau a cikin na shine hatta ma wato rijalul amn jami'an tsaro idan mutum an san shi mutumin kirki ne sai ya zamanto ya je ya fada cikin wani hadari a cikin aikinsa gashi mai kirki ne mai tsara haƙoƙin jama'a ne ba cutar su yake ba ba amfani ake da shi a cikin al'umma ba sai ya fada cikin wani hadari na sai ya biya ko jiya ko kuma sai ya yi hasara kuɗi ko sai ya fidda kuɗi kuma wannan kuɗin bai da shi kuma ga cikin rijal al'umma mujtama na amfana da shi malamai suka ce za a iya sagar da shi cikin algarimi na yau to fi sabilin layi wannan ne ke shigin abinda zan ambata a ƙarshe ibn sabil kusan har yanzu babu wani abu da aka samu da za a ce balo-balo wani abu ne sabo da malamai suka shigar watakila sai waɗanda suka ce ɗalibin ilimi da ya bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa shin ya shiga cikin ibnu sabil in bai da shi bai wanda wanda zai bashi daga garinsu a gida bai da shi bai da wanda zai bashi a wurin da yake ba wanda zai bashi zance ya shiga cikin ibnu sabil ko bai shiga ba wannan akwai maganganu biyu na malamai akan wannan kabiya to dangane da shi fi sabilillah jumhurin malamai sun tafi akan cewa fi sabilillah ya taƙaita ne ga jihadi da rai da makami don ɗaukaka addinin Allah suka ce ban da wannan babu wani abu da ya shiga cikin fi sabilillahi amma waɗansu malamai sun shigar da aikin hajji cikin fi sabilillahi saboda hadisin ummu maqil radiyallahu anha inda ta ce ya rasulallah inna alayya hajja wa inna li abi maqil قال أبو معقل صدقة جعلتها في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطها فلتهج عليه فإنه في سبيل الله وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها فهل لا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله إذا ونما mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce aikin hajji ya wajaba gare ni don kila ta yi bakance ni kuma ita ba ta dabbar da za ta hau daga Madina zuwa Makka ga mijinta Abu Maqil shi kuma yana da dabba yana da raƙuma kuma ya hana ta manzon Allah sallallahu alaihi sai ya kira Abu Maqil ya ce masa ya yi, sai ce aina riga na yanke cewa wannan raƙuma kawai na ajita ne dan jihadi ba abin da zan yi da ita sai dai in hau in fita wajen yaki jihadi kawai zan yi da ita sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mashi aziha ba ta wannan raƙuma ta hau falta hujja alaihi ta je ta yi hajji a kansa ba ta wannan raƙumi ta je ta yi hajji a kansa fa innahu fi sabilillah domin shi hajji yana cikin ma'anar fi sabilillah a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wa sallama ce mata yayi fa Allah kharajta alaihi me zai hana ki tafi aikin hajji akan wannan raƙumin fa innal hajja fi sabilillah domin aikin hajji na cikin ma'anar fi sabilillah wa fi sabilillah da Allah ta'ala ambata a cikin dangogin abubuwan da ake ba da zakka haka nan malaman sun dogara da wasu asar daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga ciki akwai maganar abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma da yace yutaqu min zakati malihi wa yuta fil hajj ana yanta mutum daga zakkan dukiyarsa sa'an nan kuma ana iya bashi tafiya aikin haji domin aikin haji na cikin fi sabilillah shi wata hadithi na ummu ma'aqil abu dawo da ya ruwaito kuma hadithi ne sahihi wannan asarin na abdullahi ɗan abbas shi kuma al-imam bukhari ne ya ruwaito shi mu'allaka Hadithi ne mu'allaka sai kuma hadisin abdullahi dan umar wanda abu ubaid ya ruwaito da isnadi hasanun abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma ya ce amma amma innal hajja min sabilillah lalle aikin haji na cikin fi sabilillah da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata to su waɗannan malamai da suka shigar da aikin haji cikin fi sabilillah sun takaita fi sabilillah ga abubuwa biyu na farko aljihadu bin nafsi sai kuma alhajju nan suka takaita daga cikin malaman da suka yi haka a wannan zamanin akwai sheikh muhammad ibn umar ibn salim Bazmul. ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi a madina a wannan zamanin Haka nan. an ciro daga fatawa na allajnatu da'ima lil buhuthil ilmiya wal ibta ita ma ta shigar da aikin hajji ta kuma takaita a nan wajen abin da ya shafi fi sabilillah to waɗansu malamai su kuwa sun shigar da duk wani abu da ke da alaƙa da taimakon addini da yaɗa addini ɗin suka shigar da shi cikin fi sabilillah kasancewar hakan suka ce nau'i ne na jihadi a yi da'awa a karantar da al'umma a kira mutane zuwa ga musulunci a kara musuluncin ta hanyar rubutu da bugawa a jarida ko mujalla ko wallafa littafi da sauransu suka ce nau'i ne na jihadi kuma sun kafa hujja da waɗansu dalilai daga ciki faɗin Allah ta baraka wata'ala a cikin suratul furqan aya ta 52 fala tuti'il kafirin wajahidhum biyi jihadan kabira karkabi karkabiyewa karkai da'a ga kafirai kuma kai jihadi ta yaƙe su da shi hawun din nan damirun ne ya yaudu ila alquran wajahidhum bil qur'ani jihadan kabira kamar yadda imamul mufassirin Ibn jarir at-tabari ya ambata abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu kamar yadda ibn jarir ya kawo ya ce wa jahidun bihi ai bil qur'an ibn al-qayyim al gauziya a cikin zatul ma'ad ya ce fa hadhihi suratun makkiyya a fiha bi jihad kufari bilhujjati wal bayan wa tabligh al ya yace wannan sura ce da aka saukar a makka Allah ya yi umarni da a yi jihadi a yaƙi kafirai ta hanyar amfani da hujja da yin bayani game da musulunci da aibin shirka da kuma isar da saƙon da ke cikin alkur'ani kun ga nan jihadin da ake umarni da shi ba jihadi ne ɗaukan makami a fagen fama ba jihadi ne na da'awa da kira haka nan shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikin minhajus sunnah sunnat nabawiyya ya ce fa ma'lumun annal jihad minhu ma yakunu bil qital bil yad wa minhu ma yakunu bil hujja wal bayan wa da'wa قال الله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فأمره الله سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا وهذه السورة مكية نزلت بمكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يؤمر بالقتال ولم يؤذن له وإنما كان هذا الجهاد bayani wa da'awati والدعوة لا بالقتال ba dai ya koro bayani ya yi maganganu sai ce to duk dai wannan dai za mu iya ganin cewa wannan aya ga ta yar makka ce lokacin ba a wajen jihadi ba ba a ma umarci ba a ma ba su izinin ba amma duk da aka sai aka umarni da yin jihadi ya ce to wannan jihadin da ake nubi jihadi ne da ilimi da zuciya da yin bayani da da'awa kira kenan ba wai jihadi na fada da makami da fito na fito ba haka nan sun dogara da hadisin da abu dawo da ya ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce jahidul mushrikina bi wa amwalikum wa anfusikum wa kuma wannan hadisi ne sahihi game da malama suka tabbatar jahidul mushrikina ku yaki mushrikai bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da rayukanku wa alsinatikum da harafin yaƙi da dukiya da rayuwa na iya ɗaukan duka a fita fagen fama amma yaƙi da harshe har abada ba zai ɗauki cewa a je fagen fama ba da inda ba waka ko mutum zai je na zamba ba ai maganar a yaƙi da harshe a fagen fama ai bai taso ba saboda haka ashe yaƙi ne na kafin a tafi da yaƙi na bayan an dawo kafin a tafi a yi kira in an je a kira in an dawo a ƙara wa'azantar da wanda suka tafi da wanda aka kamo da sauransu daga cikin malaman da suka shigar da harkokin da'awa cikin fi sabilillah kasancewar da'awa nau'i ne na jihadi akwai jamaluddin al-qasimi a cikin tafsirinsa akwai ash-shaykh Hussein Makhluf mufti na Masar a can baya kafin ya rasu Allah ya ganshi akwai malamin ibn bas shekh muhammad ibn ibrahim ali shekh wanda shi ma mufti ne na ainihin ƙasar saudiya a lokacinsa da almajirinsa shekh bin bas da shekh doktor yusuf al-karbawi a wurare da yawa a makalat ɗinsa da maganganu da yi da rasa'il da ya rubuta da kuma bayani mai yawa da yi a cikin littafinsa fi kifin zaka da shekh abdullah nasir ulwan shi ma a cikin littafinsa na zakka da shekh muhammad ibn salih al-munajjid da kwamitocin fatawa masu yawa a wannan zamani akwai kwamitin fatawa akan harkokin zakka a duniya akwai kwamitin fatawa akan harkokin zakka bisa la'akari da zamani shi ma kwamiti ne mai cin kashin kansa da sauran dai kwamitoci mabambanta da ko malamai masu yawa masana tattalin arziki a yau duk sun shigar da al'amarin da ya shafi da'awa kira zuwa ga addinin Allah cikin fi sabilillah daga cikin maganganun malaman wanda ba ne in kawo biyu zuwa uku akwai maganar shi a shek muhammad ibn ibrahim ali shek inda kamar yadda yake cikin fatawa samahati shek muhammad ibn ibrahim ali shek a juzu'i na hudu shafin 142 yake cewa wa amrun ham yasihu an yusraf fihi min zaka wa huwa i'dadu quwwatin maliyya lid-da'wati والكشف الشبه عن الدين وهذا يدخل في الجهاد هذا من أعظم سبيل الله yake cewa to anan ba akwai wani al'amari muhimmi wanda ya inganta a ba da dukiyar zakka domin tabbatar da shi da inganta shi shine samar da adadi mai ƙarfi ko mai yawa na dukiya samar da dukiya mai yawa a tattali ƙarfi mai yawa ta hanyar dukiya don me domin yin da'awa zuwa ga Allah ta'ala da kuma bayyanar da duka shiboyi na abokan gabar musulunci da suke yi wa musulmi ko musulunci shi kansa a tona asirinsu a bayyana shiboyinsu a yi bayani yadda za a gane abin da suke faɗi suke danganta musulunci ba cikin suke ba ƙarya ne abin da suke faɗi na kyashe da gaba da ƙiyayya da nuna ɓatanci ga musulmi da musulunci ba gaskiya ba ne wannan abin ya ce abu ne muhimmi ya ce wa haza ya da kulufin jihadi wannan ya shiga cikin jihadi kai ya ce haza min a azami sabilillah yana daga mafi girman abin da za a ce an yi don Allah don ɗaukaka addinin Allah a wannan zamani sai a nadwatul kula da aka yi wato taron farko da aka yi na duniya a kan kabayar zaka a bisa la'akari da ainihin wato zamani shi ma sun ba da fatawa kamar yadda yake kunshi a cikin fatawa wa tausiyat na dawati qadayat zaka al-mu'asira ainihin wato shafi na 25 sun yi bayani su ma akan wannan kwatankwacin irin wancan cewa wannan zakka da za a ba da wajen da'awa hanya ce ta tsara addini da ba addini kariya da ɗaukaka kalmar Allah da sauransu shi kuma a shekh yusuf al-kardawi shi ma ya ambata a cikin fiƙin zakka yake cewa min ma yantabiqu alai ma'anar jihad fi asrina huwa al-amalu li tahrir al-ard al-islamiyya min hukm al-kuffar alladhina istawlaw alaiha wa ayu harbin li nusrat wa ayu harbin li nusrat dinillahi wa ila kalimatihi wa ad-difa'i an dar al-islam wa karamat al-islam tadkhulu fi masrif fi sabilillah cewa yana daga abinda zai iya ɗaukar ma'anar jihadi a wannan zamanin namu ƙoƙarin 'yantar da ƙasashe na musulmi waɗanda ke ƙarƙashin hukuncin kafirai wanda aka danne su kamar irin su misali a falastinu da sauransu ya ce da kuma duk wani yaƙi da za a yi don taimakon addinin Allah da ɗaga kalmar Allah da ba da kariya ga kasashen musulmi da ba da kariya ga mutunci da matsayin musulunci ce to duk wannan ya shiga cikin abubuwan da ake iya ba da zakka gare su da sunan wato fi sabilillahi sai abu na ƙarshe ko kuma nakali na ƙarshe shine abinda abdullahi nasir ulwani ambata a cikin littafinsa na zakka yake cewa inna ma'ana sabilillah هو الجهاد والجهاد متعدد الأنواع ومختلف الأساليب قد يكون جهادا تعليميا أو جهادا تبليغيا أو جهادا قتاليا ما دام هذا الجهاد يهدف إلى تحقيق نصر الإسلام واسترجاع عزة المسلمين فيجب أن يمول ayyu nau'in min anwa'il jihadi al'ani fi wa an yu'ana wa an yudfa lahu qismun min amwali zakat Yake ma'ana sabilillah da Allah ya ambata cikin suratu tauba ɗin nan wafi fi shi ne jihadi Yake shi kuma jihadi yana da nau'o'i daban-daban kuma yana da usulubi asalif strategies hanyoyi mabambanta da za a yi a cin masa zai iya zama jihadi na ilimi karantar da al'umma da kiransu zuwa ga tauhidi da bin sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya zama jihadi na isar da sako kawai ta'alimat a masallaci da sauransu ko isar da sako na rubutu a jarida twitter facebook a yada alkhairi al'umma ta samu ko programs a gidajen rediyo da sauran kafafen watsa labarai ko ya zama jihadan italiyan ko ya zama jihadi ne na yaƙi da makami ko irin makamin da ko makamin yanzu ya ce matuƙar dai wannan jihadi manufarsa ita ce tabbatar da nasara ga musulunci da kuma dawowa al'ummar musulmi da izza da darajarsu ya ta irin wannan yanayi wajibi ne a taimaka a tallafawa duk wani nau'i daga cikin nau'o'in jihadin da aka ambata a baya a ba da gudunmuwa don yinsa a kuma yanka ko a ba da wani kaso daga cikin dukiyar zakka domin ganin wannan jihadin ya ainihin tabbata to wannan shine abinda waɗannan malamai suka ambata kuma kusan a yanzu dai shine abinda mafi yawan malamai a wannan zamani suka rijaya cewa al'amarin da'awa al'amari ne da ya shiga cikin jihadi kuma kamar a wasu ƙasashen ma irin namu wasu na ganin ai a yau babu jihadin da ya kai jihadin da'awa muhimmanci tunda al'ummar musulmi na cikin rauni ba mu da ƙarfi ba mu da jagoranci ba mu da kowa madiya wanda za mu iya tunkaran abokan gaba to da'awa yanzu ita ce jihad kabir ya shiga dama can da Allah ya ce wa jahidun biyi jihadan kabira to wannan lokacin babu lokacin da ya dace a karfafi wannan kabiyar kamar yanzu don haka duk wata harka ta da'awa da ilmantarwa da karantarwa don yada addinin Allah da kiran mutane zuwa ga addinin Allah ta shiga cikin harkar jihadi kuma za a iya da yanki na zaka domin yada ta banda Sheikh Yusuf al-Qardawi malaman da ke ganin cewa ma'anar sabilillah ta hada da jihadi na da'awa da yada addinin musulunci duk ba su ganin halastin shigar da sauran ayyukan alkhairi kamar gina masallaci ko ɗaukar ɗawainiyar masallaci ko gina makaranta ko gina asibiti ko samar da hanya ko haka rijiya ko yin bohol duk suna ganin cewa waɗannan ayyuka ne na alkhairi amma ba su shiga cikin sabilin ba wanda kawai ya tafi akan cewa waɗannan ayyukan sun shiga cikin sabilin wanda ƙur'ani ya ambata wajen zaka shine a sheikh doktor yusuf al shi kaɗai ne yake ganin wannan kuma ya kawo dalilansa su ma malamin sun kawo dalilansu suka yi masa maraddi kuma ni dai daga abin da na karanta daga bayanansu mabambanta na fi natsuwa da gamsuwa da cewa fi sabilillahi da Allah ya ambata a cikin alƙur'ani ya taƙaitu ne ga jihadi jihadin nan na yaƙi da makami ko na yaƙi da harshe harkar da'awa kenan da duk abin da ke da alaƙa da da'awa amma al'amarin da ya shafi masallaci a gina da dukiyar zaka ko a fenti ko a canza fankoki ko a ƙara lasifika ko a canza amplifier to ni na fi natsuwa da maganganun duk sauran malaman cewa wannan bai shiga cikin fi sabi lullahi ba tambayar ita ce to yanzu masallaci an bashi a baya kenan bayan shi ma markazi ne na da'awa Amsar ita ce wasu daga cikin malaman sai suka ce a ai abu ne mai sauki masallaci ya samar da kwamiti na da'awa to wannan kwamitin da'awan shi ce a bashi baka in ya gutsurawa uwar ƙungiya ku uwan kwamiti na masallaci fa biha sai a amfani da shi amma ba za a ɗauko kuɗin zakka a ba kwamitin masallaci a ce ku yi ba ko kuma ba masallacin a ce a gina ba amma abin da zai karfafi abin nan da'awa wanda ake yi a masallacin to wannan a taimakai da kudin zakka amma shi karan kan shi ginin masallaci da ɗawainiyar masallacin suka ce ba zai shiga ba amma shi da principal karbawi na ganin zai iya shiga banda wannan ma za a iya gina makarantar islamiyya banda wannan ma za a iya gina asibiti yana ganin za a iya samar da hanyoyi da bohol da sauransu wallahu ta'ala a'ala wa a'lamu kuma ina ganin zan dakata nan insha Allah don an isharantar da ni cewa lokaci ya amma na zarce inda aka ce ɗin kuma ina ma shugaba malam saniya ko barka da zuwa Allah ya saka masu alkhairi da haka yan uwa wannan shi ne dan abin da na rairayo na dai ɗan dunkula bayanan ne wasu abubuwan ban ba da misalai yadda ya kamata ba waɗansu abubuwan ban faɗaɗa ba musamman ma maganganun malamai wanda suke masu saɓani akan waɗansu ka baya ɗin saboda yanayin lokaci amma dai na yi sa'a shugaban zama ya bar na hannu kai ƙarshen takardar a gurguje ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka kuma Allah ya sa abin da na ambata ya zamanto wato an fahimce shi kuma tun daga malamai da yawa tun daga shi kansa ainihin shugaba na ƙungiya da sauran yan uwa ga limamin juma'a da sauran yan uwa na tabbatar za a tattauna tun da dama sai mina ce don haka ba magana ce ta aiwa aje a tashi ba magana ce ta za a tattauna abinda aka faɗi domin a yi waiwaye a don tafiya a fito da waɗansu abubuwan ko a gyara ko a saita waɗansu abubuwan don a tashi akan abin da yake muhimmi ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka kuma Allah ya karfafi ma wadatanmu wajen ba da zakka musamman nan tudun jikun ana yawan ambato na alkhairi ga mawadatan tudun jikun ana ambatansu da alkhairi cewa mutane ne masu kokarin ba da zakaɗe to Allah ya saka musu alkhairi ya karfafe su ya kuma ba su ikon karawa ma akan abin da suke kuma doriya akan zakan Allah ya ba su ikon ci gaba da taimakon da'awa ta musulunci da ainihin sauran abin da suke da shi a babin kyauta ko sadaka domin karfafan hanyar da'awa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سالم سالم سالم